masu sauraro Allah libo sashin Hausa ne na murya Amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25 daga nan Washington a gundumar Columbia. A birnin mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan a lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware barkanmu da wannan lokaci yau biyar ga watan janairun 2017 mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe goma na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya kwamitocin majalisar dattawan eh, kasar amurka su biyu za su saurari bayanai akan zargin da ake yi cewa rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban kasar amurka na shekarar da ta gabata sa'annan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kushe da kakkausar lafazi kashe jami'an wanzar da zaman lafiya da majalisun wato na 'yan majalisar dinkin duniyar ke kenan 'yan morocco a jamhuriyar tsakiyar afirka sannan hukumomin kasar turkiya kuma sun kare kama waɗansu mutane a yau alhamis dangane da harin da aka kai a jajibirin sabuwar shekara a wani gidan rawa a istanbul To a Najeriya kuwa masu fashin baki na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da shirin tallafin kuɗi naira dubu biyar da aka fara bai wa marasa ƙarfi a ƙasar. Yaya za a yi matashi ka ce masa wai ya zauna za ka ringa bashi naira dubu biyar maimakon baka nema masa abin da zai je ya samo fiye da dubu biyar. To ko mai gwamnatin ta Najeriya ke cewa dangane da ire-iren waɗannan tsokaci? to ai aka ce dama na kasassu aka ce wani ai wanda in ba dole ba yanzu mutum nawa ne zaka gani wanda yake kila ko wani garura um, ta hana shi motsawa ma daga muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wannan jummai ali za ta gabatar amma fa duka sai kun ji halin da duniya ke ciki assalamu alaikum jama'a tuhumar katsalanda da ake yi wa rasha dangane da zaben amurka na shekarar 2016 ita ce za ta zama maudu'i a zaman sauraren wuni biyu da majalisar dattijan amurka za ta yi a yau alhamis da kuma bayanai da za a yi wa shugaba barack obama shugaba obama ya umarci kwamitin ayyukan leken asiri da su duba yiwuwar katsalanda daga kasashen waje a harkokin zaben amurka tun daga zaben shekarar 2008 wanda ya kawo shi akan karagar mulki. wani jami'in amurka ya tabbatar wa wannan gidan rediyo na muryar amurka cewa a yau alhamis ne shugaban zai sami sakamakon binciken za a kuma yi wa shugaba mai jiran gado donald trump wannan bayanin gobe juma'a a nasa bangare trump ya sha yabon shugaban rasha vladimir putin a kwanan nan ya yabe shi a kan rashin mayar da martani kan mataki da gwamnatin shugaba obama ta ɗauka na ta sakeyar jami'an diplomasiya daga ƙasar amurka a wani saƙonsa na twitter a jiya laraba trump ya nanata cewar kowa zai iya kutse a kwamfutar jam'iyyar democrat kuma ce ya kamata wato ofishin abokiyar karawansa hillary clinton ya kula tsayin daka da trump ya yi wurin kare rasha da kuma shugaban rasha vladimir putin ya sa ra'ayoyinsa suka bambanta da na amurka in ji wato brent kutles wani ba mulki masanin harkokin tsaron ƙasa Republicans in Congress have called for special investigations into Russia's Wakilan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa sun yi kira da a gudanar da bincike akan harkokin Rasha fiye da abin da shugaba Obama ya buƙaci ma'aikatan leke asirin su yi. Kuma ina tsammanin idan aka nemi ra'ayoyin Amurkawa, galibinsu sun yi matukar damuwa akan rawa da Rasha ta taka wadda zai iya shafar harkokin zaɓe mu a fannoni daban-daban. sakataren tsaron amurka ashkata ya ce ya kamata gwamnatin shugaba mai jiran gado ta donald trump ta ci gaba da hulɗa da ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa ta neto da abokan ƙawancenta na yankin pacific a yin da za wato kuma za ta ci gaba da yin tsayin daka wajen ganin rashi ta cika alkawarinta na yaƙi da ta'addanci a siriya da kuma taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙin an ba da waɗannan shawarwari ne a cikin rubutaccen bayanai wato rubutattun bayanai da kata kamar yadda sauran manyan jami'an gwamnati suka shirya na bayan nan na kan na sauran da ma'aikatansu suka samu cikin shekaru takwas na shugabancin barack obama an fi da bayanan ne a yau alhamis tare da wata wasiƙa daga obama makonni biyu kafin trump ya karɓi ragaman mulki a fadar white house kata ya bayyana martanin amurka dangane da mamiyar yankin crimea da rasha ta yi a shekarar 2014 da ya hada da bunƙasa ayyukan rundunar haɗin gwiwa da kuma girke makamai a yankin rashi ta kaddamar da ayyukan sojojinta ne a siriya ƙarshen shekarar 2015 da nufin taimakawa shugaba bashar al-assad matakin da kata ya ce ya ƙara tsananta tashin hankali a siriya wanda zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo rundunonin siriya sun samu manyan nasarori akan 'yan tawaye tun da suka samu goyon bayan rasha har da nasarar sake kwato yankin birnin aleppo a watan da ya gabata rasha ta shiga yakin ne tana cewa za ta yaƙi 'yan ta'adda amma akasarin hare-haren nata na sama sun fi shafan yankuna da mayakan 'yan tawaye suke ne a zaune kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai daga ƙasar lafazi a kan kisa da wasu da aka yi wa wasu sojojin kiyaye zaman lafiya su biyu na ƙasar morocco a jamhuriyar tsakiyar afirka an kashe sojojin kiyaye zaman lafiya ne a lokacin da suke rikiyar motar da kuma fetur wadda ke kimanin tazarar kilomita 60 daga yammacin garin obo inda wadansu 'yan ta'adda da ba a gano ko suwa ne ne bane suka kai musu hari kuma suka arce suka fada jeji a wata sanarwa da kwamitin sulhun ya fitar jiya laraba ya bayyana wannan harin wanda aka auna sojojin zaman lafiyar a matsayin laifin yaƙi kuma ya jaddada cewa za a hukunta duk wanda za a samu da laifin kai harin jamhuriyar tsakiyar afirka ta shiga rudani tun shekarar 2013 bayan da 'yan tawayen islama suka kwace ikon kasar da akasari krista ne suka hambali wato shugaba francois buzizi a cikin watan disamba na bare ne majalisar ɗinkin duniya ta aika rundunar kiyaye zaman lafiyan uku zuwa kasar da zamar kiyaye al'ummar kasar. to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc hukumomin turkiya sun tsara mutane da dama a yau alhamis dangane da harin da aka kai ranar sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke istanbul wanda ya kashe mutane 39 ya kuma jikkata wasu 70 samaman na baya-bayan nan da kamfanin dalancin labarai na kasar na andalus ya ya faru ne a wajen birnin istanbul rahoton ya ce 'yan sanda sun kama mutane da dama daga al'ummar uyghur ta kasar china waɗanda akasarinsu musulmi ne an kama kimanin mutane 40 tun da aka kai wannan hari da asibahin lahadi ko da yake babu wanda ya yi harbin a cikinsu wanda har yanzu ba a san inda yake ba jami'ai sun faɗa a jiya laraba cewa sun san wanda ya kai harin amma ba su bayyana wa jama'a ba akwai wasu hotunan bidiyo da na'urorin ɗaukar hoto suka ɗauka wanda kafofin labarai turkiya suke ta tayatawa da ya nuna wanda ya yi harbin yana kai komo a dandalin taksim da ke birnin istanbul tuni kungiyar is ta dauki alhakin kai harin ta ce a wani bangaren martani ne na saka hannun turkiya a yakin da ake yi a syria kungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta faɗa a yau alhamis cewa 'yan bindiga masu ƙawance da rundunar iraki sun tafka laifukan yaƙi da makamai da 'yan bindigan iraki ke samu daga aƙalla ƙasashe goma sha shida ciki har da amurka da rasha kungiya mai kare wato haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta ce yawancin mayakan musulmin shi'a ne da ake kiransu wato hashid shabi amnesty ta ce suna aikata laifukan yaƙi kamar wato kashe-kashe da babu hujja da kuma azabtarwa da amfani da makamai daga ma'ajin kayan soji wato na iraƙin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda mutane ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da shirin tallafin kuɗi naira dubu biyar da aka fara baiwa marasa karfi a ƙasar a farkon makon nan ne aka kaddamar da wannan shiri na tallafi a wasu jihohi wanda dama yana daga cikin alkawuran da shugaban na najeriya muhammadu buhari ya yi wa 'yan ƙasar a lokacin zaɓe wato yaƙin neman zaɓe to sai da yayin da gwamnatin take kara wannan shiri nata wasu ko cewa suke zai kashe mutane zuciya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na da hassan maina kaina ya aiko mana daga abuja Na nemi karin bayani daga kakakin fadar shugaban Najeriya ta Asorok, Malam Garba Shehu, kan wannan shiri na gwamnatin tarayya na ba da tallafin naira dubu biyar biyar duk wata ga waɗanda ke fama da tsananin talauci mai raɗaɗi. Kudin shirye-shirye irin waɗannan ba yanzu kamar guda hudu kenan wanda aka kaddamar da suka fara aiki. Dubu biyar da ko wasu wanda da kasassu ko wanda tsananin talauci ya rike musu wuya wata wata ran gaba da dubu biyar. Sai dai wani zai ce maimakon ba da wannan kudaden na dubu biyar biyar ga wanda suke ma da talauci mai tsanani me zai hana ba za a koya musu sana'a ba ba kwa jin wannan zai kashe musu zuciya kuma suke yin wani aiki. Aiki yasa aka ce dama na kasassu aka ce wani ai wanda in ba dole ba yanzu mutum nawa ne zaka gani wanda yake kila ko wani garura eh, ta hana shi motsawa ma daga inda abin nan fa sai an tace ba za a ɗauki ɗin nan a ba wani mai ƙarfi wanda yake da sana'ar yi ko wani dan an san shi ko dan shi gidan wane ne a ɗauka a ba shi ba. Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Komar Ayuba Wabba ya ce wannan tsari na bisa hanya. In ka duba shirin tallafi na musamman domin matalauta zai taimaka kwarai kuma wanda ake ba su wannan an ce wanda matalauta ne ina ganin lallai in ka duba halin talauci da ake ciki a Najeriya yanzu wallahi wannan abin zai taimaka sosai mun lura da hasashe da ake cewa wai maimakon ai haka a sa kamfanonin su aiki ai hannu riga duka suke tafiya tallafi na musamman abin da ake kira social security ko a kasashen duniya masu tasowa ana yin wannan domin ka duba halin da muke ciki na tattalin arziki yanzu dubu ɗaya ma an ka ba wani wallahi zai taimaka masa to sai dai kuma a cewar Alhaji Mutare Adamu ya rima sarkin Baburawa ba abin da ya kamata gwamnatin ta yi ba kenan abin da zan ce akan wannan abu da gwamnatin tarayya take yi tana so ta ƙara haddasa wani bala'i ne a ƙasa ba wace matasa yaya za a yi matashi ka masa wai ya zauna za ka ringa bashi naira dubu biyar maimakon baka nema masa abin da zai je ya samu fiye da dubu biyar a halin da muke ciki yanzu talaucin da muka shiga ciki a kasar nan abin ya kai inna na shiga kamfanonuwa kala kala wanda suke kasar nan ba za a tada su ba yanzu in ka kula matasa daga 2014 2012 zuwa 2013 sun yi aure da la'adadan a kisasi da muka yi yanzu suna sace mata saboda yunwa babu abinci babu abin da za a yi abin da za a saba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya har ila yau gwamnatin ƙasar ta musanta rahotannin da ke cewa an samu ɓallar cutar polio ko kuma shan inna a kudu maso kudancin Najeriya. Bayan aka haifi wani yaro da na kasa a jikinsa. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamiyal Hikaya ya aiko mana. To detect any case, once a case is detected, we Muna nan tsaye don kai ɗaukin gaggawa ga duk labarin bullar shan inna da muka samu a kowane sashe na Najeriya ba ga rigakafin gida-gida da muke yi. In ji mukaddashin daraktan hukumar kula da lafiya matakin farko ta Najeriya Dr. Emmanuel Odu da yake kwaran ya zulumin da al'ummar kudu maso kudancin Najeriya suka shiga sakamakon labarin samun cutar shan inna da ba sabon ba a jihar Cross Rivers. Dr. Odu ya ce jami'an yaƙi da shan inna sun garzaya jihar inda suka gwada yaron da lamarin ya shafa suka gano sawayensa sun tankware saboda tawaya da ya samu gabanin a haife shi. Yanzu dai cewa babban jami'in na kiwon lafiya hukumar ta maida hankali ne wajen kula da yankunan da aka aminta daga Boko Haram da samun bullar cutar a yankin bara ya mai da hannu agogo baya da fitar da Najeriya matakin karshe daga kasashe masu shan inna a duniya. Dr. Usman Adamu Sa'idu shine daraktan kai ɗaukin gaggawa na cutar a hukumar. Ni daman daga hoton da suka nuna na san wannan ba kitsin polio bane ba. To amma ka san shi harkar yada labarai so ake ta maimaita wannan labari har shugabanninmu wato ainihin ministan lafiya Professor Isaac ya kirawo mu a nan emergency Agushi Operation Center shi ma ce executive Dr. Odu ya kirawo mu immediately muka tura mutanen mu. Banda wannan matsala ta arewa maso gabas da kuka ba da labarin an shawo kanta ba wata sabuwar matsala da Babu wata sabuwar matsala dai da muka samu ya zuwa yanzu da muke wannan magana. Kuma muna tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa muna da jami'a a ko'ina kullum ba ma ƙasa a gwiwa. malaman addinin musulunci ma karkashin asusun bill gates sun ba da labari an daɗe da kawar da duk wata turjiya kan rigakafin a yankin arewacin najeriya da sa ran a bana za a samu nasarar karshe sheikh husaini zakariya shine shugaban kwamitin malaman a wannan lokacin ne bayan mun haɗu da su bill gates da su ban moon da sarkin abu dhabi da shugabanni daban-daban dai na siyasa na duniya sai shi mai alfarma ya ce to abin da ya kamata a yi kar mu bar wannan wato batun ya lalace a nan mu kafa kwamiti na malamai kuma malaman nan daga kowace kungiya ko ɗariƙa ta yadda yake za a gudu tare a tsire tare tunda maganar kiwon lafiya ake yi sauran da ya ciji dan tijjaniya shi zai ciji dan izala wanda ya ciji dan kadiriya shi zai ciji kungiyar alarmomin najeriya sau da haka shi zai ciji musulmi ko shi ciji ainihin wato kan banasare ko krista da haka a tashi gaba daya a faɗakar da mutane kowa ya ba da sa wajen tabbatar kiwon lafiya da kuma yaƙi da wannan cuta wadda yake an kusa gamawa da ita baya ga najeriya da ta yi nasarar dakatar da bullar cutar india ta fita daga jerin kasashe masu shan inna a duniya inda yanzu ido ya koma kan pakistan da afghanistan nasira da mailika murar amurka daga abuja to idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji cewa Ƙungiyar masu sayar da motoci ta Najeriya ta nuna damuwa ga yadda matakin hana shigo da motoci kan iyakokin ƙasa ya jawa 'yan ƙungiyar da hakan tuni ya haddasa musu babbar hasara da kuma barazana ga karayar jarin wasu daga cikinsu. To sai a kasance tare da mu a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana domin jin cikakken rahoton. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti goma ga jimmy ali da shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin yau filin sai bango ya tsage ya gayyato ministan tsaro birgediya general manir dan ali mai ritaya wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin masu sauraronmu a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambaya na farko salamu alaikum ina yi wa mai girma minista barka da zuwa sunana alhaji umar idris mai hula askira shugaban kungiyar muryar talaka na jihar borno da farko dai tambayan da zan so ma yi minista ina so in yi miki tambaya ne akan sojojin da suke fagen daga don gaskiya suna mana kuka akan cewa gaskiya wani lokaci salarin su da kuma allowances su baya shiga eh, tambaya na na biyu mu a yankin mu na askira muna roƙon minista ya mana alfarma a bamu garikin sojoji musamman akwai tambaya har yanzu na uku akwai yan sanda kuma da suke kuka suna cewa su ma akwai kamar wanda suka yi ritaya kudadensu su baya shiga da wuri idan kudin ya shiga kamar na ritaya nan ana ba su ne kaɗan kaɗan. to ka gama tambayoyinka eh, honorable minister a ka ji tambayoyin nasa eh, hajiya mai assalamu alaikum wa alaikum salam ah, na je tambayoyi kamar guda uku da ya tambaya eh haka ne farko dai ina yi ma najeriya murnar shekara ta sabuwar shekara da ta zo muna ta dubu biyu da goma sha bakwai. Ina kuma farin cikin ga 'yan Najeriya cewa nasarori da Allah ya ba mu turu da addu'o'insu da kuma alhairuka kana da suke fatan alheri da suka yi muna. To in zan ci gaba da tambayin shi wanda yake cewa sojoji cewa kamar salari da allowances ɗinsu ba sa shiga account da wuri wannan kam kusan wata shida da suka shige muka fara bincike mun sa kwamiti kwamiti kuma ya bincika kuma ya ba da shawarori waɗanda kuma muka duba muka yi ɗauki mataki a kansu kamar mun samu matsaloli akan buɗe account kaga a halin yanzu duk wanda suke da account ana amfani da fingerprint wannan eh, me ake ce masa wanda ake amfani da alaman ya tsawa a sama mutum albashi kai tsaye to kaga mahimmancin su suna fagen fama ba su iya zuwa suka samu bankunan ba su kai waɗannan amma mun samu lokaci ana rotating a hankali a hankali waɗansu suna zuwa suna yi su koma amma dai korafuffuka na maganar biyan albashi ko allowances gwargwado suna ba za a cewa ɗari bisa ɗari ba a yin kilari su amma dai kusan eh, saba'in ko tamanin an riga an ah, ah, abin nan su ah, an gyara karki manta kuma a halin da ake ciki duk jami'an tsaron najeriya muna son mu mai da su albashin su ya koma ga wannan ipps da ake faɗa na sabon biyan albashi da ake biya direct da ba za ta biyo ministry ba za a biya su direct daga ministry of finance an fara da su navy su da suke kusa-kusa za a shiga air force da kuma army nan da wata shida cikin yadda ubangiji duk waɗannan za a samu a karasa da su sai kuma abin nan tambayar su ta biyu eh. to ina masa albishir cewa mun ƙara division ɗaya a maiduguri division kuma shine zai ba da brigade kamar guda uku brigade guda uku din nan akwai su dama suna nan yanzu suna fagen dama amma a hali yanzu ba za a yi cewa kowane gari yanzu a ji garisin ba ba da tayin kura ta kwanta ko mu ya dan lafa ne mm. za mu dawo da ruwa mu ga inda ya kamata mu aje battalion ko inda za a aje brigade wannan ya dan ja ya dan abun nan ba da tazara Allah ya nuna mana wannan abu ya kawo mana karshe completely amin amin ya kai wannan yauwa za mu samu lokaci mu dan kakkafa wannan na karshe magana police Mm. ba ma police ba har sojoji nake son ni direct zan faɗa ba na police police ba karkashin ah, ministry na suke ba suna karkashin interior ne abin nan amma sojojinmu da suka yi ritaya a kowane hali muna duba su muna kokarin mu kawo masu waɗansu initiative ko abubuwan da za su taimaka musu kamar ba a daɗe ba lokacin da aka yi lancin na wannan kuna abin nan ɗin sojoji da ake yi kowace shekara Mm. mun kawo kamar wata id man kamar card wanda a hali yanzu za mu dinga ba su free medical abin nan eh, care da kuma waɗansu ko bashi da suke nema na ɗan kaɗan kame abin nan ɗin su yanzu akwai wani kamfanin da suka ɗauki wannan abin nan ɗin kuma mun fara ba su katuttuka irin wannan kamar wanda ake kira atm haka a ƙarshe shi ne eh, bayani to mutum na biyu bismillah ko assalamu alaikum biyoyi wa alaikum salam mai eh, magana ba nan lawan askira tambaya na a minista ina so saboda talakawa ne na wajenmu na askira a boko haram sun kona gidajen talakawa askira cewa to ina kirawa ga minista akan cewa shin talakawan nan wasa tare da gwamnati ne in yanzu duk gidajen da gwamnati take gyara na gwamnati ne ba ya taba na talaka ko guda daya to muna kira ga kana kira ne ko kana tambaya ne muna tambaya ne akan cewa su gwamnati baya tare da talaka ne to ka gama tambayar ta haka eh eh ya tambaya na kenan minista gare ka <laughs> wa alaikum salam alhamdulillah mun gode ma Allah mu da bikin sarki ya ya san cewa kamin su mutane a fara nasu akwai jami'an da za a fara kaiwa waɗanda za su fara tsada wuta so in ba gyara mm. wuraren da gwamnati ba ko ah, ah, eh, makaraban tsaro wanda za su tsare su mm. ai kaga ba za a ci gaba da a ce a fara gyara masu ba amma sai an fara da wannan an fara kafa kamar makarantu asibitoci mm. da police stations su za a fara yi in aka gama da waɗannan kakka manta akwai kwamiti na ɗan juma waɗanda aka sa su ta taro kuɗaɗɗaki ga jama'a wannan za a taimaka ma mutane a giggina masu gidajensu so ba gwamnati ta manta da kowa ne a'a matakai ne na farko akwai kwamiti da aka yi kuma kwamitin sun suka ba da shawarwari ga gwamnati cewa a fara kakkafa don kamin ma ka ce wuri ya tabbata dole irin su police station irin su asibiti irin su makarantu a fara gina su a gyara su tukuna kamin jama'a su dawo a sannan a fara duba nasu so abin da ke faruwa kenan ba wai ba za a yi ba ne za a yi amma shi kwamitin na dan juma cikin shawarwarin da ya bada kenan a fara yin waɗannan abubuwan kamin a zo ga na jama'a muna fatar ta gamsu to mutum na gaba bismillah ko salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da alhaji aliyu mukaddam askira nawa bayan gaisuwa tambayan da zan yi guda daya zuwa biyu ne haka tambaya na farko shine ya za a yi da talakawa bayan in abu bayan yaki ya kare kamar yadda mutane suka zo wa'yansu har yanzu ba su koma gidajensu ba wayansu suna zanne ne a sansani da sauransu in yaki ya kare wani irin taimako ne da ake planning a yi wa talakawa. To ka gama tambayar ka? Eh. To amma ina ganin wannan wanda ya tambaya kafin ka zo ai min ya yi batun gina ko da yake ban san ko kila akwai karin bayanin da shi honorable minister zai mana ba amma ya ya akwai karin bayanin za ka yi ne. Eh zai iya dan kara bayani. <laughs> To. Waɗannan ai kaga shi yana maganan gidaje ne. To eh. dama akwai wacce ƙasa ko a kowane lokaci idan aka gama yaƙi mm. irin waɗannan su ne ake cewa reconstruction rehabilitation da reconciliation eh. guda uku din nan da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi haka aka yi kudaddaki an samu ana gyara amma abin da ake so farko jama'a su kansu su fara koma masana'antunsu kamar kowa ya koma wurin noma don in ba a samu security ba ka ga ba za a samu noma ba za a samu sana'a ba kamar yanzu hanyoyin da aka bude aka ga farkon jama'a za su fara samun hanyar da za su dawo da abubuwan da suke a da ko to irin waɗannan abubuwan ne makarantu da sauransu da kuma wuraren kasuwanninsu da wurin noman su da inda suke sana'o'insu su ne ake so a fara kafawa cewa akwai security goyon bayan da cewa za ka iya zuwa ka yi hulɗaka ta yau da kullum wanda zai kama harkar jama'a amma ita gwamnati kuma gwargwado kamar yadda muka faɗa din za su zo ko ta ginin ko ta ba da ɗan tallafi haka jihohi ma da local government da sauran jama'a su ma suna yi ta haka ne karin da nake son da idan bayyana cewa a kama sana'o'in da ake yada sana'o'in ne su za su taimaka komai ya dawo normal kamin kuma ita gwamnati tana dan fada uh, a kamar ta asibitin ta harkokin tsaro da kuma noma in Allah ya taimake mu. Abin da ya sawaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. ministan tsaro brigadier general manir dan ali mai ritaya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage yanzu kuma sai nan da kuke aiko mana ta hanyar imel Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta da Husaina Lawal ƙanƙarar jihar Katsina. Suka ce fata na gari lamiri. Mun fara da wannan maganar ne don shigowar sabuwar shekara ta 2017. Shekarar da talakan mu Najeriya ya kamata a ce ya fara ɗarawa a wannan mulkin mai ikirarin canji na shugaba Buhari. Da fatan za mu gani a ƙasa ba wai mu rinka ji a kafafen yada labarai ba. Daga nan kuma sai wasiƙa mai cewa muna kira ga sauran jihohi a Najeriya da su yi koyi da jihar Bayelsa a kan keɓewa Fulani makiyaya ka ta katafaren filin kiwo kyauta mai kimanin kadada 1,200. Da fatan Allah ya ƙara kawo mana kwanciyar hankali a ƙasanmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Sani mai lange-lange da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Angu malamin makaranta ya wuri. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Lawal Sani na kawo daura. ya ce yaban gwani ya zama dole muna jinjinawa shugaban najeriya muhammadu buhari dangane da cika alkawarin baiwa masu karamin karfi tallafin naira dubu biyar biyar domin rage masa raɗaɗin talauci da fatan allah ya sa tallafin ya kai ga hannun waɗanda aka yi domin su amen wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi a gaskiya abin takaicin da ya faru a jihar mu ta neja inda aka kama wani makaho yana yi wa wasu yara maza fyaɗe abin kaico ne da allah wadai wai sama da yana ba su naira hamsin shi ya sa suka yarda da shi muna fata za a yanke masa hukunci daidai da laifin da ya aikata su kuma iyayen yaran su ƙara sa ido sosai a akan yaransu domin a gaskiya akwai sakaci a cikin wannan lamari sako daga shehu adamu rijau wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga ismail ahmad yalwa ungur jihar yobe ya ce salam voa hausa kaman wasu shugabannin kananan hukumomi biyu a jihar borno da ake zargi da hannu a boko haram hakika mu 'yan najeriya bai zo mana da mamaki ba dama an ce sai da ɗan gari akan ci gari yanzu kuma sai labarai a takaice ƙungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau alhamis cewa 'yan bindiga masu kawance da rundunar iraki sun tafka laifukan yaƙi da makamai da 'yan bindigar ke samu daga akalla kasashe goma sha shida a ciki har da amurka da rasha ƙungiyar mai rajin kare haƙƙin bal'adama ta ce yawancin mayakan musulmin shi'a ne da ake kira da suna hashid shabi amnesty ta ce suna aikata laifukar yaki kamar kashe-kashe da babu hujja da zabtarwa da kuma amfani da makamai daga ma'ajin kayan sojin iraki ƙungiyar amnesty ta bayyana cewa rahoton nata da ya dogara ne a kan binciken kusan shekaru biyu da rabi wacce ta gudanar a fagen yaƙi da kuma nazarin hotuna da hotunan bidiyo kungiyar ta kuma yi wa mutane da dama wanda aka daure da kuma shaidun gani da ido da 'yan uwa na waɗanda aka kashe ko suka ɓace tambayoyi kakakin kungiyar hashish shabi bai mai da martani nan da nan ba da aka nemi ya yi tsokaci akan wannan rahoton. tuhumar katsalanda da ake yi wa rasha dangane da zaben amurka na shekarar 2016 ita ce madu'in zaman saurare na wuni biyu da majalisun dattawan amurka za su yi a yau alhamis masu haro da aka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu da karfe ta da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu Maryam Bugaje bisa rasuwar ƴar uwar mahaifinta wato antin ta kenan Hajiya Rabu Bugaje wacce Allah ya warsuwa ji a Katsina da fatan Allah ya jikanta amin yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da Sa'ida Hamdun da kuma injiniyan mu Rob McLean Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga Usman da Maryam da Safina da shirin yau da gobe.